Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin 1 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ra'ayi mabambanta dangane da fatan 'yan Najeriya a wannan sabon shekara da muka shiga da kuma wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka mamaye shekara da ta shuɗe. abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi karfinsa don haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura sassauta al'ummarsa. gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi magani za mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin fatan 'yan ƙasar yayin da aka shiga sabon shekarar ta 2024. ko kana da kyawu ka kara da da wanka in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu muhimmanci ah, kuma za a kake ganin wani sabon ci gaba bisa maganar tsaro da matattalin arziki da sauransu amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna To Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shagulgulan sabuwar shekara lafiya ga labaran. Mayakan Hamas da ke zirin Gaza sun yi ta cilla rokoki kan Isra'ila yau Litini, wanda don haka na'urorin gargaɗin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin Isra'ilar. Ba a samu rahoton waɗanda harin ya da su ko kuma wata ɓarna ba. sanadiyar harba rokokin waɗanda Hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna Isra'ila. Yayin da sojojin Isra'ila ke ta kai samame da zumar kawar da Hamas daga Gaza. Isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soja a Gaza a yau ɗin da Litini daga ta ƙasa da kuma sama, ciki har da wani harin jirgin sama wanda Isra'ila ta ce ya hallaka wani babban kwamandan Hamas. wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka jagoranci mayakan da suka kai hare-hare a kudancin isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba rundunar sojin isra'ilar ta ce sunan kwamandan adel mesma kuma ya ci gaba da jagorantar mayakan hamas wajen fafatawa da isra'ila koma bayan da isra'ilar ta kaddamar da harin martani an kashe wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin abiye wanda sudan da kudancin sudan kowace ke ikirarin nata ne a cewar jami'an yankin yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto inda bangarorin kabilar dinka da ke gaba da juna wato da ungo dinka da ke abiye da kuma tuk dinka da ke makwabciyar jiha ta orab a kudancin sudan waɗanda ke rikici kan iyaka an kai hari ma mataimakin babban shugaban abiye nun den da tawagarsa akan hanyar abiye zuwa anit lokacin da suke dawowa daga wata ziyarar aiki da suka kai karamar hukumar rumamer inda suka yi shagulgulan sabuwar shekara a cewar jami'an gwamnati hukumomi a japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami girgizar ƙasar mai ƙarfin kimanin bakwai da digo shida a ma'auni ta auku daura da gabar ishikawa sannan har sau ashirin aka ji hucinta bayan 'yan sa'o'i akasarin hucin sun kai maki biyar a ma'auni hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta japan ta yada gargaɗin yiwuwar aukuwar ambaliyar tsunami a yankunan ishikawa nigata da toyama to karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an gwamnatin kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma dan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na kasar ta kenya benjamin kiplagat wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin eldoret na kasar ta kenya kwamandan rundunar 'yan sandan yankin stephen okal ya gaya ma kafar labarai ta aap cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru talatin ne kuma a ta bakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne waɗanda sun sha tayar da hankulan mutane ya ce an kama waɗanda ake zargin ne a kusa da eldoret hasali ma an kama ɗaya daga cikinsu da wata wuƙa wadda 'yan sanda ke ganin an yi amfani da ita wajen kashe kiflagad abinda okal ya gaya ma kafar labarai ta aap kenan a ƙarshe baƙin haure wajen dubu talatin suka bi ta mashigar channel zuwa burtaniya daga sauran ƙasashen turai a shekara ta 2023 wanda hakan ya gaza abin da aka saba gani a shekara da fiye da sulisi guda. To amma adadin bakin haure 29,437 da suka zo ta gabar kudu maso gabas shine na biyu a yawa tun bayan da aka fara tattara alkaluma a hukumance a shekara ta 2018. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan da aka shiga sabuwar shekara ta 2024 'yan najeriya na ta bayyana abubuwan da suka fi ci musu tuwa kwarya waɗanda suke fatan mahukunta za su magance su a wannan bakwar shekara a wannan rahoto na musamman da za ku ji wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya fara da yin waiwaye kan wasu mahimman batutuwan da suka fi daukan hankali a shekarar da ta gabata. Batun tsarawa da gudanar da babban zaɓe na ƙasa wanda ya kai ga girka sabuwar gwamnati a matakin tarayya da jihohi da ƙaddamar da majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi. Kafa sabbin majalisun zartarwa ta hanyar naɗa ministoci da kwamishinoni na cikin jigon al'amuran da suka wakana a Najeriya a wannan shekara ta 2023 da muka yi bankwana da ita. A fannin tattalin arziki kuwa karewar darajar naira da hauhawar farashin kayayyaki da dambarwar sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin ƙasar da babban bankin Najeriya ya yi gurfanar da tsohon shugaban bankin kana da sauya shugabanci a hukumar efcc da kuma uwa uba janye tallafi da gwamnati ke baiwa 'yan ƙasa a farashin albarkatun mai na cikin al'amuran da suka ja hankalin duniya a najeriya duk inda ka je an ce tallafi ana maganar karamci na gwamnati don domin ta tausaya wa mutane kusan dai a najeriya ne kawai an kaji an ce tallafi wato subsidy sai ka an haɗa shi wato da rashawa da cin hanci da rashawa a ce a cikinsa akwai cin rashawa da hanci da sauransu wanda kuma yana nuna gazawa gwamnati kenan domin duk gwamnatin da bata gaza ba ba zai yi ta ce ta cire abin da mutane sama da miliyan ɗari za su amfana saboda waɗansu mutane da ba su kai miliyan ɗaya ba suna kawo rashawa da cin hanci a ciki Baya ga haka matakin Najeriya na rufe iyakokinta da jamhuriyar Nijar bayan kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum da sojojin Nijar suka yi na ci gaba da ɗaukar hankalin duniya baya ga dagula lissafin 'yan kasuwa da kasuwanci musamman a yankin arewacin Najeriya. yana tabbata maka cewa yanzu a kwatano kayan mutanen najeriya da suke jirgi a port sakamakon wannan matsala kusan kwantena 2,500 muka lissafa sanawa da take gaya tana jiran a bude boda su shigo su ma sun kai kusan kwantena dubu biyu da wani abu akwai wasu akan hanya tsakanin kwatano da gaya kuma akwai wasu a hanya tafi to saboda haka muna cikin wani yanayi a bangaren kiwon lafiya kuwa bular zazzabin mashako na diphtheria wadda ta yi kamari a jihohi da dama na najeriya da suka hada da kano da yobe da jigawa zazzabin lasa da kwalara da hukumomi ke cewa suna ƙoƙarin dakile yaduwarsu a sassan ƙasar na cikin ƙalubalen da aka gani a wannan sashi baya ga yajin aikin likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da kuma naɗa sabon ministan kiwon lafiya da walwalar jama'a. baya ga haka yajin aikin 'yan kwadago kashi-kashi da batun shari'un zaɓe sun ɗumama yanayin siyasar najeriya da kuma lamuran shugabanci a wannan shekara ta 2023 da ta wuce ƙungiyar 'yan kwadago in sun fito sun yi ne da gaske don a tabbatar da cewar manufar da aka fito a kai ita aka dosa ita kuma za a cimma to 'yan najeriya haƙƙi ne su fito su mara musu baya ma'aikata su fito su mara baya a zo don a samu a fidda a'i daga karka a hannu guda kuma a wannan shekara ta 2023 da ta gabata 'yan najeriya sun fuskanci kalubalen hare-haren tsagero 'yan fashin daji da 'yan ta'adda a yankin arewa ta tsakiya da shiyar arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas kana kuma da farmakin 'yan kungiyar ipop a shiyar kudu maso gabashin najeriya yayin da al'ummar ta najeriya ke fama da waɗannan da ma wasu ƙarin ƙalubale sun bayyana fatansu akan abubuwan da suke sa ran gani daga mahukuntan ƙasar a wannan sabuwar shekara ta 2024 ismail muhammad dambata gidan koya fanni guda uku ne na farko dai tsaro kwanciyar hankali na biyu tsadar rayuwa ta masarufin abin da yau dan adam zai ci a bakinsa ya fi karfinsa don haka muna son gwamnati ta duba wannan al'amura ta sassauta al'ummata sunana halliru salihu gaskiya babban abin da muke sa rai da shi mu gani a gwamnati mu ga cewa wannan matsaloli na rashin tsaro an yi maganin su abu na biyu a ƙarfafa aikin gona domin halin da mutane suke fuskanta na rashin abinci da tsadarsa. Sunana Ya'u Yahaya, ni abin da nake so da gwamnati a gaskiya ta zuba ido a kan matasa. Matasa su ne a aba'asin wani abu da ake haɗa su da shi su ringa wani abun da ba shi kenan ba. Na wajen ta'adda ko wani abu haka suna 'yan siyasa suna amfani da su. To Amma sai a yi abin matasa a zo ba hakunci ko kuma an nemi ma an musu hakuncin ɗan siyasa je i ruwa i tsaki i fito da su. Sunana Umar Musa, ringin Lokal government, jigawa mu manoma ne na rani da damuna. Ga hiban fetur ya riga ya zama abin da ya zama. Da mukan iya samun fassan nan a dubu shida ko da ɗari biyar ko da ɗari biyu haka. To amma fa yanzu fasta ɗaya 25 lita sai mun sa dubu ashirin za ka mallake ta. manya tsada ai babu noman rani kurin ni a yanzu haka in za a hayawarce ni to ni abin da na fi so a yi a rayuwar nan kawai a sauke mana farahin man fetur shi kadai ne abin da muke gani in Allah ya muka samu sauki ta nan bangaren to ta komai mun samu sunana Adamu Abdullahi mu abin da muke so gwamnati ya kamata ta yi a wannan sabuwar shekara wannan karin kuɗin man mu a cire mana yanda mai zai samu a ƙasa sunana Isa Abdulrahman to ko da kan a kayan abinci ne tunda mu manoma ne gwamnati ta bada karfi a kai in har aka yi abin da ya dace ba yadda aka yi a baya ba to insha Allahu ta'ala za mu samu sauyi tuni dai masana ke fashin baki akan hanyoyin da ya kamata shugabanni a Najeriya su bi domin biyan dimbin bukatun al'ummar su Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan dabarun shugabanci domin kawo ci gaba a cikin al'umma. Ai gaba ɗaya shi shugabanci kowane ɓari sai ka bashi amma ka sa shi kowanne ka rarraba shi abin da ya kamata ka fara ka fara da shi ba zai yiwu yanzu ka ce za ka gyara ilimi ka da malaman makaranta ba ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar lafiya ba ka da ma'aikatan asibiti ba ba zai yiwu ka ce za ka gyara harkar noma ka da malaman gona ba saboda haka haka za a yi ta yin talauci tunda ba za a yi noman nan na zamani ba idan mutane suna talauci ba za su iya samun lafiyarsu ba za ta yi kyau ba za su ma kai 'ya'yansu makarantar ba to kaga idan kai shugaba ne kowanne sai ka bi yanda ya dace kowanne sai ka bashi damar sa yanda ta dace to saboda haka tsari ake yi sai ka koma to basics to babu tushe yanzu saboda me corruption ya yi yawa ka ganin ma sai kai maganin sa kowanne sai ka nemo tushen sa yayin da 'yan najeriya ke dakon kasafin shugaba tinubu na bana kuma na farko a gwamnatinsa tun a makon jiya ne wasu daga cikin gwamnoni a najeriya da suka hada da gwamnan kano da takwaransa na jigawa suka rattaba hannu akan daftarin kasafinsu na wannan shekara ta 2024 wadda zai fara aiki daga yau dinnan daya ga wata abin jira a gani shine ko kasafin ya yi daidai da bukatun da 'yan ƙasa suka ambata a baya ko kuma aka akasin haka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da muka leƙa jamhuriyar nijar ma batun juyin mulkin da aka yi a ƙasar a bara shine al'amarin da ya fi jan hankalin mutane a ƙasar da ma sassan nahiyar afirka lamarin da ya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin mawuyacin hali bayan takunkumin da ecowas ta kakaba mata sai dai a wannan rahoto da sule mumuni barma aiko mana daga yamai yan jamhuriyar ta nijar na fatan al'amura za su sauya a wannan sabon shekara ta 2024 Juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023 na kan gaba a jerin mahimman abubuwan da suka wakana a Nijar a tsawon shekarar da ta gabata, musamman kasancewar abin ya faru ne cikin wani yanayin bazata, wato a daidai lokacin da kasar ke shan yabo daga kasashen duniya, sakamakon lura da alamomin ɗorewar demokaradiyya. Sahanin Muhammadu ɗaya ne daga cikin na hannun daman shugaban ƙasa Muhammad Bazum. alƙalmai na eh, majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa da nijar a wannan shekara ta 2024 za ta samu karuwa eh, tattalin arzikin ƙasa to amma eh, a sha kwamandan rundunar dogaran fadar shugaban kasa janar abdulrahman Chani ne ya jagoranci juyin mulkin kafin daga bisani ya samu haɗin kan shugabannin rundunar mayakan kasar ta nijar inda suka kafa majalisar ceton kasa ta cnsp alhaji salisu amadu na daga cikin 'yan farar hular da suka yi na'am da juyin mulkin Allah sa haka shine mafi alheri alheri a cikin al'umma gaba daya cutar da ake wa kasa da abubuwan da ake munana muna fatan su za a zo a gyara komi mu samu sabon lumfashi shugabannin kasashen yammacin afirka mambobin sai da yawo da iyomowa sun kira taron gaugawa a ranar talatin ga watan yuli a abuja wanda a karshen sa suka yi allah wadai da juyin mulkin sannan suka kakaba wa nijar jerin takunkumi ciki har da rufe iyakoki da katse wutar lantarki da kamuwar kuɗaɗe da kadarorin ƙasar a bankin bankuna na besiyawo sannan suka buƙaci a mayar da shugaba bazum kan kujerarsa ko kuma ecowas ta ya amfani da karfin soja lamarin da ya haddasa takun saƙa tsakanin ƙungiyar da sojojin juyin mulkin na nijar wanda har ma ya shafi hulɗa da manyan ƙasashen duniya masani a kan harkokin diflomasiyya mustapha abdullahi ya yi sharhi kan wannan dambarwa niger ta yi tasiri sosai a wajen diflomasiya musamman ma'amala tsakanin niger da faransa niger da european union koko da ƙasa amurka da wasu ƙasashe ma daban a sanarwar farko da suka bayar sojojin sun ayyana matsalolin tsaro a sahun gaban dalilan kifar da gwamnati to ko an sami sauyi a wannan fanni watanni biyar bayan da soja suka kwace madafun ikon ƙasa abdurrahman alkasim mai sharhi ne kan lamuran tsaro tabbas 'yan satuttuka na farko an ga 'yan wahalhalu da aka sha a rika samun kai hare-hare nan da can kuma duk da ke daga baya an ga inda abubuwan suka koma suka dimke sabon fasali na kare ƙasa ya bayyana wanda su sojojin suke zuwa suna kai hari kai hamma suna kai ɗauki to kaga wannan wani ci gaba ne. Ɗarewar sojojin CNSP a kan Karaga ta bada damar korar jakadan Faransa haka kuma aka tilasta mata kwashe sojojin da ta girke a nishar shekara da shekaru da sunan yaƙi da ta'addanci. yayin da aka kori jakadiyar majalisar ɗinkin duniya kamar yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasar da makwabta matsalar da ƙwararru ke ganin wajibi ne hukumomin mulkin soja su gaggauta magancewa ya kamata a samu ƙwararri na diplomasiya wanda za su ba gwamnati shawara na yadda za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala kan ecowas kan niger kan ko eh, african union eh, ya kamata kowa ya kawo nashi gudunmuwa bata kamata ba a tsaya position guda kaka wannan jikadodi da aka kora a ce duka sun dawo kasan ba kyau kasa a ce ta kamarin suna don karin soji shi kadai bai isa ba dole ne sai an gama da diplomasiya haka shi ma mai fashin baki kan sha'anin tsaro ke da irin wannan tunani saboda haka ya shawarci hukumomin mulkin soja su bi dukkan hanyoyin da za su taimaka nijar ta fita daga halin kadaicin da ta tsinci kanta ciki ko kana da kyawu ka kara da da wanka in aka janye wannan takunkuma wasu abuwa ne masu mahimmanci ah, kuma za a sake ganin wani sabon ci gaba bisa magana tsaro da ma tattalin arziki da sauransu kuma ita ce magana ah, ta shirya taruka na ƙasa na al'umma wanda ya kamata su ba da fasalin da ita gwamnati rukon kwarya za ta ɗauka saboda wasu abuwa ne na siyasa kuma wanda za su taimakawa bisa kwantar da hankalin al'umma Um, su ga an kama turba ta maido ƙasa bisa hanyar demokuraɗiyya kuma da alaƙar ƙasa da sauran ƙasashen duniya. Ɗaukan matakan yaƙi da tsaron rayuwar da ta samo tushe daga takunkuman sai yawo wani bangare ne na abubuwan da 'yan ƙasa ke fatan majalisar CNSP ta baiwa kulawar musamman a shekarar nan ta 2024 ba idan sauran bukatun da suka shafi ci gaban al'umma wacce yake jiran ganin yaƙi da cin hanci ya kankama. kama.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 kumezaa wanani na lumana wanda Allah adar mu ta nuna banda Allah ada mummuna kar a sai can an bar su da nishi wani nan an sassara shi kasuwanni duk sun tashi kuma sai labaran duniya a takaice. jami'an gwamnatin kenya sun ce sun kama mutane biyu game da kisan gillar da aka yi ma dan wasan guje-guje da tsalle-tsallen nan na kasar ta kenya benjamin kiplagat wanda aka samu gawarsa a cikin wata mota da raunukan daba masa wuka da aka yi ta yi a bayan garin eldoret na kasar ta kenya kwamandan rundunar 'yan sandan yankin stephen okal ya gaya ma kafan labarai ta aap cewa mutanen biyu 'yan wajejen shekaru talatin ne kuma a ta bakinsa sanannun masu aikata manyan laifuka ne an kashe wasu mutane shida ciki har da wani babban jami'in karamar hukuma a wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin abiye wanda sudan da kudancin sudan kowace ke ikirarin nata ne a cewar jami'an yankin yankin mai arzikin man fetur kan fuskanci tashe-tashen hankula loto-loto inda bangarorin kabilar dinka ke gaba da juna kan iyaka an kai hari ma mataimakin babban shugaban abiye nun den da tawagarsa akan hanyar abiye zuwa anit mayakan hamas da ke zirin gaza sun yi ta cilla rokoki kan isra'ila yau litini wanda don haka na'urorin gargadin harin jirgin sama suka yi ta ƙara a faɗin isra'ilar ba a samu rahoton waɗanda harin ya ritsa da su ko kuma wata barna ba sanadiyar harba rokokin waɗanda hamas ke ci gaba da amfani da su wajen auna isra'ila yayin da sojojin isra'ila ke ta kai samame da zimmar kawar da hamas daga gaza isra'ila ta ci gaba da ɗaukar matakin soja a gaza a yau ɗin da litini daga ta ƙasa da kuma sama ciki har da wani harin jirgin sama wanda isra'ila ta ce ya hallaka wani babban kwamandan hamas rundunar sojin isra'ilar ta ce sunan kwamandan adel mesma hukumomi a japan sun yi kira ga mutane da su ƙaurace ma wuraren da ke gaba a yammacin ƙasar bayan da wata babbar girgizar ƙasa ta auku yau litini ta janyo fargabar yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami masu sauraro duka-duka abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook da x wato twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da su yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta na gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sabuwar shekara lafiya.